danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a wannan channel na mai albarka na Hikima TV. Ga waɗanda suke sabon zuwa da kuma waɗanda ba su yi subscribe ba, muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawa. To a yau darasin namu da za mu yi, za mu yi darasi ne a kan blogger ko kuma in ce blogging. To kamar dai yadda a baya muka kawo muku darasi akan kan YouTube, wato shi ne hanyar da za ku samu kuɗi a YouTube, tun daga yanda za ku ƙirƙiri YouTube, ku mallaki channel har ku fara ɗora bidiyo a kan wannan channel naku, har kuma matakin da za ku kai su fara biyan ku na ɗora wannan bidiyo da kuke ana kalla. To kamar dai yadda kuka sani hanyoyin samun kuɗi a online suna da yawa. domin ko yawan nasu ya kai haƙura suna da sosai sai dai kuma akwai wasu hanyoyin da su ne garanti domin waɗanda su ne waɗanda muka gwada muka tabbatar da ingancinsu ya sa har muka kai ga muna koyarwa a kai kamar misali youtube ita ce hanya mafi sauƙi wajen kuma ce mafi dacewa da mafi inganci wajen samun maƙudan kuɗaɗe a YouTube don gama kuɗaɗen da ake samu a YouTube a gaskiya suna da yawa sosai da sosai kenan sai wanda ya abin ya gani sannan kuma bayan wannan akwai hanyar website idan ka mallaki website na blogger ko ma irin website ne to nan ma za ka iya samun wasu kuɗaɗen shiga ta ƙarƙashin wannan website ta hanyar ɗora abubuwan da ya kamata kana ɗora kamar labarai ne waƙoƙi ne bidiyo ne ko dai wani abubuwa ne da kake ganin za ka iya kana yin sharing idan ka kai wani limit to mutane suna, bibiyar abin naka to idan ka kai wani lokaci to za, za ka apply sai kuma su karɓe ka idan sun karɓe ka to tun daga nan za su saka ma talla a cikin website naka shi yasa za na ganin wasu website ɗin akwai talla a ciki idan kun shiga za ku ga wani hotuna kamar hoton motoci hoton gidaje hoton mai to wannan duk wannan website da kuka gani da irin wannan to ana biyan su saboda haka kuma yanzu waɗanda kuke cikin wannan shafi na mai albarka na Hikima TV in sha Allah lokaci yayi da za ku mallaki wannan gida ko kuma ce blog ko website kuma ku fara samun wannan kuɗaɗen da wasu suke samu saboda haka ku biyo darasin namu akan blogger zamu yi saboda ita ce free hosting hosting wanda za ku je ku yi a free karkaranta abin da za ku kashe a cikin ita wannan har ku kai kun samu kuɗi ba zai wuce kuɗin bai taka kara ya karya ba kuɗin domin ne shi kuma domin. baya wuce dubu ɗaya zuwa sama saboda haka yanzu ba mu kai ga nan ba iya kawai buɗe blogger za mu yi yana da kyau ku mallake ta domin idan mutum ya ga youtube ba zai iya jurewa ba ko dai wani abin duk da jurewa tana da mahimmanci domin gaskiya youtube ya fi wancan garanti so amma ya danganta da wanda ka zaɓa kowanne ma idan ka ɗauko shi ka tafiyar da shi yadda ya kamata to za ka samu kudan kuɗaɗe domin mu mun jarraba wannan abubuwa kuma muna samun daga su saboda haka akan program yi bayani don haka abinda ake buƙata da farko shine ya kasance kun mallaki Gmail account wato Google account kenan kamar yadda muka gabatar da darasinsa a baya idan ma kuma baka mallaka ba to da zarar ka shigo wannan website wannan channel na albarka Hikima TV ka shiga playlist sai ka duba ga jerin fallodin da muka gabatar da darussukan mu nan sai ka duba Gmail class to anan muka koyar da bayani akan Gmail tun daga yanda ka bude shi har wasu abubuwan daban saboda haka sai ka shigo sai ka duba idan ka ga idan baka da shi idan kuma kana da shi to shikenan. to yanzu a ƙaddara ka mallaki gmail account to yanzu sai ka tafi browser ka kamar uc browser ko chrome ko firefox ko wani abin saboda haka mu yanzu za mu yi amfani da uc browser ne domin ita ce ta ɗan fi sauƙi a gare mu saboda haka ku da kuke da wata browser in kun sun da ku to sai ku amfani da ita in ma kuma wata browser ce to dai kowacce ce ma to sai ku shiga bayan kun buɗe ta kamar haka misali ba za ta buɗe shi nan tana buɗewa ita browser ta kenan to bari ta kammala buɗewa da mu gani to gashi nan dai kamar yadda kuke gani wannan shine cikin UC browser sannan ga akwatin nema wato kenan da haka sai mu yi rubutu a nan sai mu rubuta blogger.com blogger.com kamar haka yawa yanzu gashi mun rubuta blogger.com bayan mun rubuta blogger.com sai mu danna go kamar haka da zarar mun danna to sai mu jira ta buɗe yawa to kun haƙuri wani kira ne dan shigo mu to yanzu bayan kun rubuta blogger.com to zai buɗe muku shafi kamar haka gashi zai buɗe kamar haka sai ku duba inda aka rubuta create your blog gashi nan sai ku shige shi kamar haka to da zarar kun shiga sai ku jira zai buɗe shi wannan create your blog ɗin bari yanzu muna gani bari zai buɗe sai mu jira shi har sai ya buɗe yawa to yanzu ga shi nan create ya blog ya buɗe bayan ya buɗe to zai kawo mana wajen da za mu saka email akan mu saboda haka wannan email da ce ko kuma gmail ɗin da ce ku girgira? to sai anan za ku saka shi ga waɗanda suke da gmail na youtube to ba dole sai za ku yi amfani da na youtube amma gaskiya saboda gudun matsala ko wani abin ya kamata ku buɗe gmail wani gmail da ban buɗewar ba wani sauƙi ba wani wahala ne da ita ba mun riga da mun koyar kawai sai dai ku buɗe da haka yanzu zan sa gmail ɗin da na buɗe a nan kenan sai ku sa gmail ɗinku kamar haka misali gmail ɗinku sabon gmail ɗinku misali kamar haka yanzu ga shi na rubuta hikima tv 2000 QRTB2020 at gmail.com sai mu danna next kamar haka da zarar mun danna zai kawo mu saka password to yanzu sai mu saka password ɗin mu a nan wurin yawa yanzu gashi mun saka password ɗin mu bayan mun saka password na gmail in kenan sai mu danna next saboda abin da yasa suka umarci a sa gmail account saboda a ita aishin blogger ta kamfanin google ce google ne samar da ita saboda haka dole sai ka yi amfani da gmail account sannan za ka samu damar buɗe ta shi sa in ce da farko abin da ake mallaka kawai a Gmail ne bayan kun sa Gmail to ni nan ya nuno in yi confirm ko wani abin to ku za ta yi ba zai nuno ba in kun riga da kun yi recovery nasa ko wani abin to zai buɗo mana shafi kamar haka gashi nan idan mun lura bari mu yi to zai kawo mana nan gashi nan blogger profile sai kuma display ne abin da suke nufi za ka saka sunanka ne wanda zai na zai na appear a a wannan a matsayin in kai post ɗin zai rubuta post ɗin by kaza by sunanka kenan waɗanda wanda ya post ɗin kenan saboda haka <clears throat> nan <clears throat> sunanka za ka saka a nan wurin profile name ka kenan saboda haka za iya sa sunanka kuma ka iya sa sunan da kake so ka sa wa website ɗin naka amma sunan naka yana da kyau ka samu yanzu bari mu sa kamar hikima tv misali misali shine sunan profile ɗin kenan bayan ka sa sai ka danna continue to block to da zarar ka danna sai ka jira gashi nan zai buɗe zai kawo ka cikin blogan kenan yanzu gashi nan yana kokarin budewa yawa to yanzu ya buɗe da zarar ka buɗe zai kawo maka kamar haka feji kamar haka da haka sai ka yi ɗan zooming haka domin ka gani ga inda aka rubuta create new blog nan ka yi create na sabon blogging kenan to sai mu danna create new blog kamar haka da zarar mun danna to zai kawo mana abubuwa kamar haka ga idan kun lura na farko a rubuta title na biyu address sai na uku themes to na farko shine title ka rubuta title na blog din naka ne abin da kake ko kuma take haka na website misali misali kamar shafin taimakon al'umma misali haka dai kun dai gane title kowane iri ne ma ku iya sa misali shafin shafin taimakon al'umma ko kuma kusa misali shafin koyar da gyaran kaza ko kuma shafin koyar da abu kaza ko dai wani abin daban in ma da turanci ne ya danganta duk abin da kake so so yanzu sai address address kuma nan za mu sa sunan da muke so blog din namu ya kasance sunan da muke so ita ainihin wannan blogger ta kasance za ka rubuta yanzu da ke domin ne ba kai ga matakin sayan domain ba duk sunan da kasa za ka samar dot my blog ok sorry za ka sa blogspot.com za ka gama sunan ya fito idan sunan ya yi to daga nan za ku ga sun sa is available idan bai ba ku sun ce not available yanzu bari mu muku misali da sunan da muka taɓa amfani da shi a baya za ku ga ya ce is not available misali kamar haka misali hausa class to gashi dot blogspot.com zai ma fito gashi nan sai ku rubuta hausa blog dot hausa class blogspot.com shine address na domain da shi za yi ne address na blogger da shi za ka na shiga sa kun ga idan kun lura nan sun rubuta mana sorry this blog address is not available to wannan sunan ba zai ba saboda haka idan ka sa kaga bai rubuta is available to wannan sunan an riga an zabe shi sai dai ka canza suna ka sa wani sunan daban saboda haka yanzu bari mu sa sabon suna wanda muke tunanin za su iya karba za ka ga yayi available misali mu sa hikima tb to ga nan tana checking address to shi ma kun ga sorry this block is not available hikima tb kun ga shi ma bai yi available ba to yanzu sai mu ƙara wani abin misali hikima tb block bari mu gani Eh, yana cikin to this block is available gashi nan wannan available ne babu mai wannan sunan to amma kar ku damu misali kuna so ku sa hikima tv.blogspot.com ne sai kuma ya ki ko kuma yi wannan sunan kuke so to za ku iya ƙara namba ko wani sunan ko wani abin daban in sunan ku ne za ku iya wani ƙara wani abin to ba anan wannan take ba daga baya idan ku zo sayan domin wanda za ku yi ne zai kasance hafin naku ya zama dot .com ko ng ko .ng ko .wani abin to anan za ku iya sanja sunan naku zuwa sunan da kuke so shine domin kenan ima nan za mu zo kansa insha Allah amma nan da ke farko ne shine ya kasance dot .blogspot.com kowane suna ne za ku iya sawa daga yanzu misali nan mun sa hikima com. to a gaba idan mun zo za mu amfani da domin muke son su yi domin mu sa ba ma so mu amfani da .blogspot nan saboda firi ne kuma ya yi dan tsayi muna so mu sa hikima com, to za mu sanja idan ma ya hikimar muke son mu bari za mu sa hikima.blog okay sorry za mu sa hikima.com ko kuma hikima.com.ng ko dai wani abin daban saboda haka a nan za ku zaɓi dai suna amma kuma wajen siyan domain za ku iya canja mai suna ko kuma ku ƙara suna saboda haka idan sai ku sa sunan da kuke so a nan da yawa da zai bani ana saboda wani ba shi da kuɗin siyan domain duk da dai ba wani tsada da hiba dubu ɗaya ne abin da ya sama wani kuma ya fi son shi hakan to amma dai gaskiya su kansu abin da suke bukata wajen su karbe kan sun fi karba da domain wanda ka saya amma free domain ma wannan blogspot din suna karba muddin ka gyara site ɗinka ka tafiyar da shi kalau saboda haka kun ga yanzu nan mun sa hikima tv blog www.blogspot.com ga hana sama da this blog address is available ya riga da idan mun duba daga nan zamu ga ya good idan kuma bai yi ba to ba zai good ba yanzu kuma sai abu na uku shine teams kenan yanda teams din da muke so shafin ya kasance cikin shafin ya muke so ya kasance ga kaloli nan ga su nan idan kun lura ga sunan kala-kala sai mu zaɓi wace kala muke so shafin namu ya kasance da zarar mun zaɓa sai mu yi tik a kansa to za ta ɗauka mana shi da haka yanzu misali bari mu ɗauki wannan na farko mun ɗauki wannan na farko shi haka kun ga ya ɗan in na biyun ne muka ɗauka shi ma kun ga abin ya bar kansa ya dawo kansa saboda haka za mu amma a gaba in Allah ya sa darasin namu muka ci gaba to za mu kawo muku hanyoyin da ku samo tims da yadda ku gyara su har ku ɗora su a kuma blog ku ba su kyau saboda za ku ga wasu website ba irin wannan tims suke amfani da shi ba suna amfani da tims mai kyau ne duk da ma amfani da irin wannan ba wai matsala ba ne yana da kyau kuma za ka iya dacewa su kansu wannan su karɓe ka su google ɗin su karɓe ka su baka su kana samun kuɗi duk ba matsala to yanzu bayan abu na farko title bayan ka rubuta title na biyu ka sa address na uku ka zaɓi team misali ka zaɓi wannan bayan ka zaɓa sai ka duba daga gefen nan da aka rubuta create block yawa to yanzu bayan ka danna sai ka jira shi sai mu jira tana mana creating kenan to yawwa yawwa alhamdulillah yanzu shi nan mun ƙirƙiri blog mun ƙirƙiri shafin blog mun samu damar mallakar website na blogger kenan saboda haka yanzu haka kun zama kuna da website kenan wani abubuwan za ku iya kawar da su wani sanarwar su ne haka za ku gan shi kamar haka yanzu shi nan saboda haka nan shine yadda za ku kuka ƙirƙiri blog yanzu haka idan har kai haka to ka mallaki website kana da website .blogspot.com saboda haka wannan ita ce hanyar da za ka ƙirƙiri website cikin sauƙi kun ga babu wani wahala saboda haka a darasin gaba ko kuma ce bayan kun ƙirƙira to yanzu ga abubuwan ku nan wannan kowane ɗaya a darasin gaba insha Allah za mu yi bayani akan su ɗaya bayan ɗaya in Allah ya yarda Saboda haka wannan za mu dakata anan saboda kar abin yayi yawa wasu su kasa fahimtar abin. Don haka yanzu dai kun mallaki website. Domin duba website ɗin naku za ku shigo idan kun dawo daga nan ne ga da aka rubuta biyu blog nan. Saboda haka sai mu danna shi kamar haka. To da zarar mun danna zai buɗe zai kawo mana cikin shafin mu. Amma zai nuna mana blog ne ko kuma babu wani abu saboda ba mu saka komai ba. To kun ga shafin mu da muka ƙirƙira. yanzu haka mun mallaki website mai suna hikima tv blog blogspot.com gashi nan idan kun lura daga nan ga inda aka rubuta no post babu postin ko ɗaya kenan babu rubutu Sau da haka a darasin gaba insha Allahu za mu kawo dukkan abubuwan da za ku idan har kuna bibiya da mu da haka ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci hikima tv ku yi mana a akan bidiyo idan kun ga ya burge ku ku mana comment Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani kada ku manta ku tura wasu domin su amfana. Insha Allahu da wannan darasi namu na blog za ta kai ga har ku fara samun kuɗi da ita wannan blog tun daga yadda za ku ƙirƙire shi har mu kai ga yadda za mu fara samun kuɗi za ku fara samun kuɗi insha Allahu kamar yadda muka yi na YouTube duk da wasu da dama a baya sun yi na blog sun fara ma samu sosai wasu sun yi na YouTube sun fara samu. So a blog ma insha Allah za So yanzu idan kuna so ku ba da sunan website naku to kawai za ku ba wa mutum sunan website naku idan kuna so ya je ya ziyarta. Za ku je ku ba shi sunan site naku .blogspot.com. Yanzu da misali bari mu kaddara mu fita daga cikin wannan browser mu koma wata browser daban mu gwada shiga shafin namu. Misali in mun dawo haka ma za mu iya shigansa haka muka samar. na shi Hikima TV blog dot blogspot dot blogspot dot com haka shi ne sunan wasan da muka ƙirƙira yanzu sai mu danna go za mu danna to za mu jira shi ya buɗe kun ga shafinmu ya buɗe ga shi nan wannan shi ne shafinmu sai dai kuma babu komai a ciki da haka yanzu a gaba za mu fara zuba bayanai da sauran abubuwa don haka wannan shine ƙarshen wannan darasin namu ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci hikima tv ta kuce mun gode da ƙara ba mu ƙarfin gwiwa da kuke da kuma ƙara da kuma taya mu sharin da kuke mun gode sosai allah ya saka da kai